Tun da safiyar yau Asabar ne dai mutane ke ta taka sayyada zuwa tashoshin jefa ƙuri'u domin zaɓen ɗan takara ɗaya tsakanin 'yan takara biyu da ke kan gaba a zaɓen farko da aka yi, wato jagoran adawa Julius Mada Bio na jam'iyyar SLPP sai kuma Samura Kamara na jam'iyyar da ke mulki APC. kasancewar a zagayen farko 'yan takarar biyu saura kiris su yi kunnen doki har ya zuwa yammacin asabar din da ake shirin rufe rumfunan zaben sanin wanda ya lashe zaben dai na da wuya a tsanake ne dai jama'a suka rika zuwa tashoshin zaben a yau da rana wanda ke nuna mutan kasar ba sa fatan sake ganin tarzoma ko kuma yaƙi da ya barke a shekara ta biyu, a lokacin da aka rasa rayukan mutane akalla dubu hamsin Zaɓen da aka gudanar yau dai ya yi armashin gaske ganin har ya zuwa gab yammaci da ake haraman rufe tashoshin na zaɓe don sauraron sakamako babu wani mummunan labari da aka samu daga kowane sashe na faɗin ƙasar. Bayan jefa ƙuri'unsu na zanta da wasu game da fatarsu. Muna fatan Ubangijin Allah ya sa a gama shi lahiya. Ma ga dukkan alamu tun da yake dama yin zaɓe shi na ɗaya ta nuna cewa position party adawa su suka ci Allah da annabi duk a kasuwa ya haƙura. A halin yanzu dai jama'a da suka rufe harkokinsu na yau da kullum a tsawon yau don wannan zaɓe an koma gida ana dakon yadda za ta kasance. Daga Freetown na ƙasar Saliyo, Garba Aliyu Zaria, RFI Hausa.